الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأسعد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baka mu da sake saduwa a wannan makarantar mai albarka daga laifin mene kenan ko daga bayan kusa da shi da baki na bane ke da ko baka mu da sake saduwa a wannan makaranta mai albarka inda muke karatun littafin nurul albabi a kowace ranar lahadi kuna ji yanzu har yanzu ba a ji sun ce ba su ji ina tsammanin kila ni ne wani tsawon sake saduwa kuna ji na ga waje ba <laughs> a wannan makarantar mai albarka inda muke karatun littafin nurul albadi a kowace ranar lahadi yau lahadi 29 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1434 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina kun ga za mu tashi akan at-tasha'um canfi kun ga za mu tashi game da karatu da ke magana can fara na kuwa amma ba za mu can fara na yau ba mu ce yau lasifika ta lalace domin inda inda rana ka ta lasifika ta lalace ko wata ai mun yi karatu lahiyar da cikin wannan watan ko sai haka ba za mu can fara shedan ne ya ta muna hari mun ce za mu yi mai raddi insha Allah mun yi mai sai <laughs> al'amur al'amari na biyu cikin al'amarin da bala'i ya gami gari da shi wata cikin al'amuran da ake tayi ake tayi kuma miyagun al'amura ne ba abubuwan kwarai ba ne amma ana tayi ba mutum ɗaya ke ba mutum biyu ka yi ba ya ce min ha a attasha umu ba ayyam fa wasu kwanaku wasu yiniku ko ka ce attasha ko a taɓayyau dukkanin shi canfi yake nufi a ce rana kaza ita ke da sa'a rana kaza ba ta da sa'a wata kaza shike da sa'a wata kaza baya da sa'a cikin rana kaza aka abu yana so a samu nasara cikin rana kaza abba ayi yace wa minha al-umuri allati ammat al-balwa biha fi hadhihi al-bilad ya ɗaya daga cikin al'amuran da bala'i ya game da su a wannan garin na Hausa qauluhum ce da mutane kai hada yawmun salihun wannan yini ne mai kyau wa hada yawmun qabihun wannan yini ne mummuna zaka in zaka yi aure ka yi ran kaza kada ka yi ran kaza idan za ka fara karatu ka fara ran kaza kada ka fara ran kaza idan za ka fara kasuwanci ka fara fita ran kaza kada ka fara ran kaza idan za ka aza gini sai a ce ka aza ran kaza kada ka aza ran kaza iz kullu zalika kadhibun wa zurun duk wannan ƙarya ce kuma ƙirƙirin ƙarya ne wa bid'atun muharrama kuma bid'a ce haramun ne mukhalifatun li sunnati nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma wadda ta saba ce ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa sunnatil anbiya'i wal mursalina kuma wannan ya saba mu sunna annabawa da manzanni alaihi musallatu wassalam walam yaqbal zalika ahadun min ulama'il islami ɗaya daga cikin malaman musulunci bai karbi wannan magana ba min as-salafi salihi wat tabi'ina daga magabata managarta da waɗanda suka biyo su babu wanda ya karɓi wannan magana ta cewa akwai wani yini da 'yan fara ana samun sa'a akwai wani yini da 'yan fara ba a samun sa'a wala imamu malik wala shafi'i wala abu hanifa wala ahmad ibn hanbal ya ce waɗannan gaba ɗaya duka su hudu babu ɗaya da ya karɓi wannan magana wata bi'uhum minal mutaqaddimina wal mutaakhirina da masu biyarsu na mutanen farko da waɗanda suka zo bayan su na ƙarshe duk mallamai duk ba su yarda da wannan magana ba wa inna ma hadal ifku manqulun min kutubil yahudi wan nasara wannan kiran ƙaryan an ɗauko shi ne daga littafin yahudawa da nasara allazina baddalu wa ghayyaru waɗanda suka musanya addinin su suka canza shi wa nabadu tariqa anbiya'ihim wa ra'a zuhurihim suka jifa da hanyar annabawansu a bayansu suka ce su ba su kula da hanya annabawansu ba suka kirkiro suka sa cikin addini wattaba'u ahwa'ahum suka bi son ransu wa adallu kasiran suka ɓadda mutane da yawa wa dallu an sawa'is sabil su ma suka fice ga hanya madaidaiciya هذا هو الحق wannan shine gaskiya bi la shakka fihi wanda babu shakka ciki abinda a gaskiya da babu shakka shine babu wani yini da ake cewa mugu babu wani da an kwarai wannan abin cewa wannan yini shi ake farawa wannan yini shi abba farawa kirkiren arya ne wanda aka yi wannan shine gaskiya da babu shakka ciki don aka ce wala yajuzu li ahadin an yaktari bil yahudi wan nasara bai halatta ga kowa yayi koyi da yahudawa da nasara annahum kafiruna ijma'an domin yahudawa da nasara kafirai ne da ijma'in mallamai wa man shakka fi kufrihim fa kafirun ijma'an duk wanda ya shakka da cewa yahudu da nasara kafirai ne shi ma kafiri ne ah, wajen kawo muna ayyadi ke da cewa yahudu da nasara kafirai ne nan ƙasa-ƙasa da sabbi zuwa ƙasa akwai ta zuwa ƙasa-ƙasa in kuma yi wa ƙasa da ina an zallahu zuwa ƙasa su bai mu tsaya ne lam yakun allazina kafaru min ahlil kitabi ko Allah tabaraka ta'ala tabbata da ahlul kitabi sun kafeta, sannan Allah tabaraka ta'ala ki laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa to wannan kai ma iskali kace to an ce ana cin ana cin yankansu an ce ana auren matansu kuma an ce ai kafirai ne kenan su ma kafirai ne ba a cin na ya wanda ke kawo irin wannan istilali ya ce to alan su ba kafirai ba ne to bai fahimci da asalin matsalar take ba dama kafirai hawa-hawa ne mataki-mataki ne ahlul kitabi yahuda da nasara babu wanda ya shakka cewa kafirai ne tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma suna kafiran nasu qur'anin da yace lam yakun ladina kafaru min ahli kitabi shi yace wa qa'amul ladina utul kitab utul kitaba illal lakum wa qa'amukum illal lahum ina fata mun bayyana ko sai ka cikin kafirai sun kasu kashi kashi akwai yahudawa da nasara wanda ake ahlul kitabi da majusawa wanda ana haɗa su da su wasu inda mafi yawan malamai suna haɗa yahudawa da nasara tare da majusai inda wasu malamai akwai kuma sauran mushrikai don ni duk suna kafirai kuma aka ce a ci abincin wa'annan in sun kai yanka a ci aka ce a auri matarsu domin suna da littafi da mu da su ko da kafirai ne dukkanin su ya ce musulmi kafirai suna cikin kafirai amma cikin kafirai suna da sun sauci. wanda ne sauci gare su na farko suna da littafi daga sama wanda ke gaya musu ga abin da za ku yi ga wanda ba ku yi suna da annabi wanda yake gaya musu ga abin da kuke yi ga abin da ba ku yi littafansu wanda Allah ya saukar san musu in ka jiba ciki za a ce maka karya haramun ne cin amana haramun ne yi gaskiya yi kaza yi kaza wannan har yanzu yana nan cikin littafan su sabanin ahlul kitabi don haka za a cika aure mata isra sabanin mushrikai don haka za a cika aure mata ahlul kitabi domin in ta cuta maka in ta yi maka karya in ta sa maka guba duk ta saba mata koyarwa ta addinin su tana da wani addini da ya ce ki yi ko kakki kuma yadda musulma ma in ta yi ma haka nan ta saba amma zai yi musulmi ya karya zai yi ko ba zai yi ba zai yi musulmi ya shagiya zai yi musulmi ya zina amma wannan ba za ka nisa tashi ga musulunci ba lokacin da zai yi ya sa abin da zai yi ba abin kwarai ba ne za ka wannan ko daga musulmi ma ana samu to amma mashirikai ba su da littafi da ke ce musu kuyi karya ko ka kuyi karya mushiriki wanda ba ba yahude ba ba nasari ba bai da littafi da ya buge ka da ya baka kyauta duk ɗaya ne babu wani abin da ke cewa kyautata ma mutane yana da kyawu muna na musu baya da kyawu ina fata kun fahimci bambanci ko kakka ci amana wanda a yi da kai shi da ya ci amana da kai ya ci amana duk ɗaya ne wannan hikimar ita sa sai musulunci ya ce to wa'annan ana iya auren su a zamna da su domin me domin domin suna da littafin da ke cewa su yi daidai yana da littafin da ke cewa su ba abin da ba daidai ba wa'ancan kuma babu har ga wajen jihadi sai musulunci ya rarraba tsakanin su yahudawa da nasara ba a yaƙar su a ce sai sun musulunta su ana karɓar jizya gare su qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yuqul jizyata an yadin wa hum sajirun su ana karɓar ana karɓar jizya sabanin su wanda ba su ba umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah su mushrikan makka sai sun ce la ilaha illallah amma ahli kitabi su ba da su cikin wancan hadisin ba su ayi suratu tauba ke fassara abin da za a yi musu don haka dai musulunci ya raba tsakanin ahli kitabi da wanda ba su ba tare da cewa dukkanin su katarai ne dukkanin su katarai ne ba a shakka ma cikin kafircin ma hawa hawa ne yake kuma cikin yahudawan da nasara ko su kansu sai Allah ya ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara Na kun ga akwai bambanci ko wata yahudawa da nasara sun fi sauran sauran mushrikai cikin su nasara sun fi kusa ga musulmi bisa ga bisa ga yahudawa haka Allah ya bambanci abin haka ya kamata a tafi da su ayyo yace wannan aiki ne na kakarai canfa wani yini a ce wannan yini yana da kyawu ciki ake fara gini ko ciki ake fara karatu wannan yini ba ya da kyawu ba a karatu ba a fara karatu ciki ba a gini ba a kasuwanci ciki yace wannan ba ya da kyawu malam yace hadal ladhi zakarahu al-musannif rahimahullahu min bab at-tatayyur wa at-tasha'um huwa min umuri al-jahiliya yace wannan abin da mallan ya faɗi na babin champi yana daga cikin al'amuran jahiliya wa qad waradat ahadithu sahiha an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bin nahyi an at-tatayyur wa at-tasha'um hadisai ingantattu sun zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam masu hana tatayyur da tasha'um champi kenan wa kana min umuri al-jahiliya sun kasance wayannan tatayyau da kuma tasha'um daga cikin al'amuran jahiliya fal mu'minu yatawakkalu ala Allah wala yatayyar mu'mini yana dogara ga Allah ne baya canfawa yace ni cewa yayin kaza sun sara dan samu kaza ban samun nasara a dogara ga Allah yake wa kullu wa kullu ma qawiyat tawakkul kullu ma qawiyat tawakkul qawiyat tawakkulul abdi ala rabbih وصفت عقيدته ابتعد عن الأوهام وأن وسواس الشيطان وحبائله duk lokacin da dogara bawa ga Allah ta yi ƙarfi sannan aƙida ta yi tsarkaku tattatu to zai yi nisa daga wahami da waswasi na shaitan da kuma hanyoyi ne da zare ne wanda zai kulla maka kabi za ka yi nisa gare shi domin kana tawakkuli ga Allah fanas Allah ta'ala husnat tawakkuli wa al mu'taqad muna roƙon Allah ya ba mu kyakkyawan tawakkuli gare shi kuma ya sa ƙidan mu ta kasance tatatta ayoyin da ke nuna cewa kahirai suke yin tasha'um da tadayyur suke yin wannan abin ga ayoyi nan qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu Wala ya la yamassannakum minna azabun alim suka ce za mu mun canfi da ku suka ce manzannin su kafirai suka ce inna bi ku mun canfa ku duk abin da ya same mu mugun abu da gare ku ne la in lam tantahu lanarjumannakum idan ba ku hannu daga wa'azin da kuke ba za mu jefe ku domin mun gane duk kun kai wa'azi wa'azin ku shike kawo mana bala'i shike sa mu yi kaza shike sa mu yi kaza wala yamassannakum minna azabun alim zai shafe ku da gare mu azaba mai radadi watan zamu azabtar da ku azaba mai radadi qalu sai suka ce musu ta'irukum ma'akum camfin ku mugun abin zai sale ku yana nan gare ku za mu je wasu manzanni sun zo za su ce musu tsa'irukum inda Allahi in sun ce inda Allahi watan da izinin Allah ya same ku in sun ce ma'akum ayyukan ku suke sawa ina abubuwan suna samun ku a da dama mun san cewa miyagun ayyukan da mutane ke aikatawa to suke sa a sauka musu musibu kamar da Allah ya faɗi manzanni suka ce in bikirtum don ya yi muku wa'adi za kuke muna haka bal antum qaumun musrifuna lalle ku mutane kuke masu banna za ku ce annabawa suke kawo muku suke kawo muku mugun abu za ku canfa su inda suna cikin ku za ku samu mugun abu haka nan mutanen annabi salihu suka ce mai walaqad Allah ce walaqad arsalna ila samuda akhahum salihan hakika mun aika zuwa ga samudawa mun aika musu ɗan uwansu na jini ko kuma dan uwansu na kabila dan uwansu na gari annabi salihu yace musu ani ibudullah yana ce musu ku bauta ma Allah fa idza hum fariqan yahtasimun sai ga sun kasu kashi biyu sun zan kungiya biyu runduna biyu suna jayayya da juna runduna ta ne wanda suka imani da su da kuma kafirai wanda suka suka suka kafirce mai sai kasance suna jayayya kamar da Allah ya bamu labarin su a cikin suratul araf ko قال الملأ الذين كفروا من قوم قال الملأ الذين كفروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي أرسل آمنتم به كافرون wannan shine husumar da Allah ya ce fa idahum fariqani yahtasimun wannan ita ce wanda suka imani manya manyan garin mala'u suka ce ma masu rauni muminai kun ji cewa salihu an aiko shi manzo ne daga ubangiji ne suka ce abinda aka aiko shi da shi mun yi imani da shi su kuma eh, kafirai su suka ce mu kuma abin da kuka imani da shi mun kafirce mai kun ga kenan jayayya ta shiga ko wayannan su faɗi wannan su faɗi shine Allah ce fa izahum fariqani sai ga sun zan kungiya biyu sun zan munjina biyu yahtasimuna suna yin jayayya qala sai annabi annabi salihu yace musu ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasana ya mutane na me yasa kuke gaggautowa da mugun abu kafin abin kwarai wato mutane ta suka yi mu azabtar da mu in gaskiya kake to azabtar da mu yake ta misa kuke gaggautowa da azaba ba ku yi imani da ni ku kama hanyar ta kwarai laula tastaghfiruna Allah da dai kun nemi gafara Allah allakum turhamun kuna za ku samu rahama tai haka ya kamata ku yi ba kamata yi ku ce a kawo muku azaba ba qalu tayyarna bika wa biman ma'aka suka ce mun canfa ka da kai da waccan runduna da ta yi imani da kai cewa saboda ku yanzu musibu da bala'u za su dinga zo muna ƙala sai annabi salihu ce musu ta'irukum inda allahi abubuwan da ke zo muku daga inda Allah ne bal antum qaumun tuftanun ku mutane kuke wanda an ka fitina wacan duk abin da kuka zo muku ai da iznin Allah ne mu ba muke kawo muku ba mu ba muke muku kaza ba yana gaya musu wannan wannan na cewa kenan canfa wani mutum ko camfa wasu abubuwa ko canfa wasu rana ku ayyuka ne na jahilai Allah tabaraka ta'ala ya bamu labarin fir'auna da mutanen shi suma yace wala qad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin min as-samarati la'allahum yadhakkarun Allah ce hakika mun riki iyalan fir'auna in an ce ala fir'auna ya shiga ciki in an ce aliwa ne to shi ma ya shiga ciki wannan ka'ida ce in an ce aliwa ne to shi duka sun shiga mun ji yadda annabi an ka ce ali fir'auna ko amma wane ne babban su na farko da ya shiga ciki ai shine fir'auna ko haka annabi sun sai yace sabran ala yasir inna mawidakum aljanna kuma yasir din ya shiga ko don shi hadisai da suka fi yawa wanda suka fi yawa wajen wa annabi sallallahu ibrahimiya sune masu cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid masu kama sallaita ala ali ibrahim dai ba tare da kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim ba su suka fi yawa kuma suka fi karfi gefe isnadi domin me yasa to farko aka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin da aka zo nan sai aka ce kama sallaita ala ali ibrahim wanda yake wannan riwaya ta inganci kama sallaita ala ali ibrahim in kana wacce mata inganta ta ibrahima wa ala ali ibrahim amma mafi yawa da mafi inganci tace ala ali ibrahim domin addu'a jumla ta farko addu'a ce addu'a ana son a yawaita a yi bayani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim domin kama sallaita ala ali Ibrahim ba addu'a ba ce ba da labari ne Kama yadda kai salati ga mutanen gidan Ali Ibrahim amma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin addu'a ce don haka lafazin hadisin ko ɗaya bai zo ba Allahumma salli ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim ina fata kun fahimta ko amma ya zo Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin gehin addu'a ya zo da duka tabbatar da ju'in Muhammadin wa ala ali Muhammadin amma gehin bada labari mafi yawa mafi inganci kama sallaita ala ali Ibrahim ina fata mun fahimta ko saboda ya ce ali wale ko ta shi da kai ne ya shiga ciki ayye Allah tabaraka ta'ala ce wala kad akhadna ala fir'auna haqiqa mun biki iyalan gidan fir'auna da shi da jama'a sai duka bisinina da hari wa nafsin min samarati da ragina da da ragowa da suka samu ta waya ta 'ya'yan itace la'allahum yadhakkarun duk mun yi musu haka ne ko da za su tuna su gane cewa annabi Musa annabin Allah ne su yi imani da shi sai suka kasance a suka kasance fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi idan suka wani abin kwarai ya same su ce wannan daggare mu ne wa in tusibhum sayyi'atun idan mugun abu ya same su ya tsayyaru bi Musa wa man ma'ahu sai su ce canfa annabi Musa ce kai ne da wanda aka tare da kai kai kuka kawo mana wannan mugun abu ala inna ma qa'iruhum inda Allah ku saurara ku ji duk abin da ya same su daga Allah ne annabi Musa bai mallaka komai da yake cikin da su ko yake amfanin su walakinna aktharuhum la ya'lamun sai mafi yawan su ba su san da haka ba sai kasance duk inda Allah zai faɗin canfi cikin Qur'ani sai ya faɗe ta kafirai kan canfi ma ina fata mun fahimta ko su suka yi da wa'ancan annabawan da Allah ya faɗi cikin suratu Yasin da ya ce arsalna ilaihim mutnaini ko fa azzazna bi thalithin tsaye wa'ancan da ya fara kawo muna sai kasance na magana kai malam magana kai odai sai kasance cewa Allah ya faɗi cewa kafirai suka yi canfi da ya zo wajen magana annabi salih sai cewa kafirai suka yi canfi da ya zo wajen magana annabi musa sai ce yan gidan fir'auna su suka yi canfi don haka canfi wani ɗabi'a ce ta kafirai yace min al-ahadith fil babi ma rawahu al-bukhari an ibn umar radiyallahu anhuma cikin hadisan da ke tabbatar da cewa canfi baya da kyawo abinda imam al-bukhari ya ruwaito daga abdullahi bin umar Allah ya ji da abdullahi da umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la adwa wala tayara la adwa babu wani ciwo da ke tuma da kai ne ya shafi wani wala tayara kuma babu canfi wannan an ce la adwa ana nufin babu wani ciwo da shi kai ne ciwon yake iya tashi ya samu wani daga wani amma kun ga kenan yana nufin kenan kenan ba doka ciwo ko haka ne haka yake nufi ko to amma wannan yana nufin haka ne akan cikakken tauhidi kai cikakken tauhidi duk abin da ya same ka Allah ya nuhu zai same ka magana wani ya laka ma ba ta so budan shi aka samu wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce firra min al majzumi firaraka min al asdi kai nisa kai tsere ma mai al majzum mai ciwon kututa kamar da kake tsere ma asadi kamar da kake tsere ma zaki kaga kenan don me domin kada kada kuma kenan kutunta ta same ka ko domin mutane sun san kutunta na tuma daga wani ta jefa ma wani don haka wa'annan hadisan guda biyu Yan hada su malamai suka ce abinda suke nufi shine babu wani ciwo da yake tashi daga kai na ya tashi saboda shi ya samu wani amma dai in ɗabi'a ta tafi Allah yana iya sa ma wani wani ciwo idan ya zamna da mai wannan ciwon sai saboda ana gudun tauhidi kai ya rage ka ce shi ya sama sai a ce to yanzu kan ma ka zamna tare da shi zaka baka cewa a ce wannan yana ciwon AIDS sai ka a ibi jini a sani ai la adwa babu ciwon da ke tuma annabi ya ce ka yi gudu da wannan jinin nashi kamar da kake gudun zaki domin an samu maka Allah ya kaddari ciwon ya kama ka tauhidin ka zaka lalatawa kace la ilaha illallah ga wanda ya sa maka in ka kalli mai apollo ka tsira mai ido ido ka suka ciwo suka ce shi ya azama ba kuma ba shi ka azama ba inna ma ta'iruhum inda Allah inna ma ta'iruhum inda Allah wannan shine ta'irukum ma'akum ta'irukum ta'iruhum inda Allah zaka bai da kyawu ya kasance duk wani ciwon da ake cewa yana tashi daga wani zuwa wani kai ya kamata ka yi tikadin cewa babu mai samu wani ciyo babu mai kaddarwa sai Allah to amma kuma annabi ya ce ma kai kusa da shi don shi da ya gaya musu suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ah, to ai ana huwa da raƙumi wanda yake da kututa ya sa cikin masu kututa sai ya kamu sai annabi sun sai ce to na wanda Allah ya lawa ya sa su wanda Allah ya lawa dauko ah, kutu a ah, raƙumi kutu mai mai abin nan ga bindi wanda yake yana da kututa ga bindi an kawo cikin na kwarai sai a hada sai sai ya kama sai annabi sun sai ce to na farko shi kuma gawa ya kama ko na ko sa ai sai Allah Allah ya sa mai haka kenan inda inda ciyo tuma yake ya akwai za a ce to ana bukata ai tayi ai tayi har akai ga babu iyaka sai na ce shi wannan na farko mai ce ku tuta shi kuma gawa ya kama kaga shi ba ga wani ya kama ba saboda haka asali Allah tabaraka ta'ala shi ke samu wanda ya ga dama amma ana son kai nisanta ga wanda yana da irin wannan ce shine ma'anar adwa babu wani ciwo da daga kai nai yake tashi ya koma ga wani wala tsayara sanan babu champion wannan ya ce annabi ya ce kada ku yi in annabi ya ce la ta tsayyaru wannan sai ake ce taƙayyar haramun ne canfi haramun ne baya da kyawu amma ya ce la tsayara ƙarya ce ma ko tsuntsun ya yi bakin kuka ba ko bai samun yana fatan mun fahimci bambanci ko wannan ya goge ya ce ƙarya ne babu wani abu da wai yayi abu kaza ga mugun abu wani mugun abu zai samun ka shi annabi ya ce babu shi gaba ɗaya ba ma cewa wai kada ku yi ba inda cewa kada ku yi sai a ce to haramun ne amma kila dai haka ne amma dai ban yi da mai haramun ne to wannan ya kai mubalaga ga hani sai mu tsallake mu koma shahi na saba'in da ɗaya a na buguwa ma sai ba ku gane ba sai mu koma min ma warada min tafa'ulin nabi sallallahu alaihi wa sallam kun ga min ma da can kusan ƙarshen sharhin malam ومما ورد من تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في في صلح الحديبيه fi sulhul الحديبيه kun ganshi wanda gan shi a irin naka shahi nawa ne shahi na 64 shaɗara ta nawa 60 da nawa 64 shaɗara ta uku a tsohon bugu sabon bugu kuma 73 shaɗara ta farko kun fahimta ko? can eh, na yake kudi ba ɗazu ya yi muna bayani ne bambanci tsakanin tafa'ul da kuma ta sha'um na san kuma na yi wannan bayanin nan ko? a taɗayyar ku biyo ni ku jiya a taɗayyar camfi wanda musulunci ya hana ana ce mai attaqayyu ko shi ne mutum ya fito zuwa tafiya sai ya ji mugun magana ko ya ga mai bakin tufafi ko ya ga makaho ko ya ji wani abu da bai dace ba ko ya ji wani kukan tsuntsu da bai da kyawu sai ya ce lalle wannan tafiyar ba ta da sa'a in ni tafi ba zan samu sa'a ba ko da ya ci gaba da tafiya in ya ji wannan kaikan cikin cikin zuciya ce to abin da ya babu kyawu ina fatan mun fahimta ko to akwai abin da ake ma alfa'al kun ga shi a wani yan bugu gare ka 74 ko 64 64 ya kara ta uku inda sama yanka kidan yau eh, wannan shi aka ce ma a Sha'un ko a taƙayyar wanda musulunci ya hana akwai alfa'al alfa'al ko a tafa'ul shi ne in ka fito za ka tafiya kai ba ruwanka da wannan champion amma ka fito kawai kana da jarabawa sai ka ji an ce distinction sai ka ce eh za ka ce insha Allah ina fata mun fahimta ko sai gani to kawai da kana kasuwa kawai sai ka biyo wani gida sai ka ji ana hira baka ji abin da kake sai ake ya samu riba sai ka ce alhamdulillah yau insha Allah zan samu riba to wannan yana da kyau, wannan bai da bai da komai kai wannan zai kara maka energy zai kara maka karfi kai abin da yake da kyau. wannan shi ake cewa alfa'al annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi shi ne kawo mun nan inda annabi yayi shi yace wa min ma warada min tafa'ulin nabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin abin da ya tuzgo na fa'al da annabi tafa'ul da annabi sallallahu alaihi yayi ma ja'a fi sulhul hudaybiyah abinda ya zo ga sulhun hudaybiya annal kuffara arsalu ilaihi mirkaz ibn hafsin kahirai sun aika mirkaz mirkaz bin hafs ɗaya daga cikin kafiran makka ne da aka zo sulhun hudaybiya sai kafiran makka suka aiko shi falamma ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala lokacin da annabi san ya gare sai ya ce hada mirkazun wa huwa rajulun fajirun yace wannan mirkaz ne mutum ne fajiri faja'ala yukallimu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai ya ci gaba da wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana yanzu ku kiyaye muna me da yazo annabi ya gane sai ce wannan mutum ne fajiri ko amma da yazo yana wa magana annabi sallallahu alaihi wasallam amma bakin abin da annabi ya tsaya kenan hadisi ya tsawo kware da gaske nan cikin sahih bukhari ya tsawo kware da gaske a cikin kitabus sulhi ya dauko duk tun kisa hudaybiya ne da aka zo haye da aka yi sulhun haye da aka gama shine da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sai ce wannan mutum mai fajiri ne amma da yawa haka eh annabi ya ce sai annabi ya ci gaba da magana tsayin wa baina ma huwa yukallimuhu annabi yana cikin mai magana ai ko na cikin mai magana irja a suhail ibn amr sai ga suhail ibn amr ya zo fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sai yace laqad sahula lakum min amrikum al'amarin ku zai yi kun ga daga fajiri bai ce al'amarin zai wahala ba ko kawai ya fade shi yace wancan mutumin fajiri ne sai ka ci gaba da ya ci gaba da magana da shi amma ina ganin suhail ya zo saboda sunan shi suhail mai sauki sai ce al'amarin ku zai yi sauki kaga yayi tafa'ul ya dauko ya dauko daga sunana yace al'amari zai sauki amma fajiri da ya gane bai ce ah al'amari zai wahala ba ai ku fajiri ina fata mun fahimta ko saka wancan da farko shi aka ce mame inda yayi tasha'un ko tadayyur ko amma wannan fa'al ne ko don haka in zaka zo zaka je yi wani abu sai ka haɗu da wani mutum da suna ne Hassan sai ka ce alhamdulillah na haɗu da Hassan mai kyau kenan al'amari na zai yi kyau wannan yana da kyau babu matsala ko kuma kana cikin kakkantawa sai Hassan Mu'azu ya buga ma waya sai ka ce masha Allah tabarakallah Hassan ya bugo min waya suna ne Hassan don haka abun da zan yi abu ne mai kyau wannan yana da kyau fa'al na shi ake so ga komai yana da kyau yi shi don haka komi gare ka ka sa mai sunan kwarai komi gare ka ko mota gare ka ya da kyawu in kai sabon mota ko kai sabon mashin sai ka same wani suna na kwarai musan suna ce a sallallahu bisan salon dabbobin da ke hawa suna da suna bancin sunanta raƙuma ko sunanta kaza ko suna ne raƙumi yana da wani suna da annabi sallallahu alaihi ke yi mai Za ka sai ka same sunan kwarai domin ya dinga yi maka ya dinga yi maka abin abin kwarai in kai wani mashin yana yawan lalacewa in kai wani ka ce suna ne wanda bai lalacewa <laughs> yana sa irin wannan sunan kaga sai ku daɗe kuna abin da ya san fa'al wannan yana da kyawu karatun da muka yi na bukari na satuttukan da suka wuce ina gaya muku cewa yana ɗaya daga cewa abinda annabi yake canza mayafi sai ya juya mayafi ne wai halin mu zai canza daga mummuna zuwa ga halin kwarai haka malamai ke fassara shi fa'al ne zaka yana da kyawu yi fa'al da abubuwan kwarai amma baya da kyawu ayi ayi sha'u yake fashtaqqa min ismihi ma tafa'ala bihi sallallahu alaihi wa sallam wa atamma Allahu lahu dhalika bi fadlihi sai annabi ya ishtiqaqi daga sunanin suhail sai to kalmar sahula za a yi muku al'amarin ku zai sauke kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bi shi da wannan nufin nashi kuma Allah ya tabbatar da sauki ga al'amari hada wa qad waffal allamatu ibn al-qayyim mawdu' at-tatayyuri wal fa'al haqqahu mawdu' at wal fa'al haqqahu wannan kenan amma ibn qayyim ya ba mawdu'i na camfi da fa'al ya bashi haƙi ne wa wajjahu ko ووجه الأحاديث الواردة في ذلك في كتابه مفتاح دار السعادة فأجاد وأفاد ya bayyana hadisan da suka zo cewa annabi yayi fa'al waje kaza annabi yayi fa'al waje kaza yayi fa'al waje kaza wajen kuma tasha'um bai ta sha'um ba waje kaza bai tasha'um waje kaza ba cikin littafi da ake cewa miftahu dari sa'ada wa aja fa ajada wa afada kuma yayi kyauta ya nuna baiwa a cikin wannan littafin saboda haka littafi ne mai kyau ibnu qayyim dama ibn qayyim shi ma yi magana rubutu shi ibn qayyim karshe ne wajen rubutu ah, ai yace wa min al adillati ala hurmati tashaum zikir adilla da ke nuna cewa at tashaum haramun ne wata yin canfi haramun ne ma rawahu abu dawud fi sunani an muhammad ibn rashid abinda imamu abu dawud ya rawaito cikin sunan ne daga muhammad bin rashid qala muhammad bin rashid yace sami'tu anna ahlal jahiliyyati yastash'amuna bi safar naji mutane lokacin jahiliya suna canfa watan safar suna cewa yayin aure cikin safar auren bai yi yayin kaza bai yi fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la safara ƙarya ne babu wani abu da safar ke yi kun ko nan bai ce wai ba a cewa kaza safar ba ko cikin wancan hadisin ne la adwa wala tsayara wala hamata wala safar duk da cikin wannan hadisin ne cewa babu wani abu da ake cewa safar safar baya iya karawa safar baya iya safar baya iya ragewa tsaye sai mu ci gaba da maganan malam ko kuma mu ci gaba da sharhi eh qala ibn rajabin wala Allah kuma amma wannan magana ta safar ta kawo har yanzu har yanzu wasu ce ko safar din da ya wuce wani ya ce min yana son ya aure wai an ce mai ya aure cikin safar wai aure lalacewa ya kai dan Allah mai haka yace ka taba yadda ka tabbata yin auren nan cikin safar kada wani abu na shirka ya shiga cikin ka to safa za ku ja ko wani haddi da shi wadan fodiyo zai yi cikin wannan lissafin safa shi ya cutar da kai to saboda me safa ya cutar da kai babu mai iya cutar da wani sai Allah Allah ya ji kan kala rawe yace wai yana sun yana wa'azi sai aka je dada aka kai kara ta inda luqmanu to luqmanu sai tuna musulmin ƙwarai ne yake to luqmanu cizo na zai yi <laughs> yace ko da aka dawo sai shagari ya bashi mota shi kenan <laughs> an ka yaya inda lukumanu to ka ce safar ko wani mutum da ya rasu ko wani mutum ko wani abu ko wani yini ko wani wata ko wata rana za ta cutar da kai wannan wauta ce kamar da shehu dan fodo zai ba mu labari a nan gaba ce qala ibn rajabin wala Allah hadha alqawla ashbaha alaqwali wa kathirun min aljuhal yatasha'amuna bi safar yace wannan magana ta cewa babu safar gaba ɗaya ita tafi zama daidai amma da yawa cikin jahilai har yanzu suna canfa watan safar wa rubbama yanha an safari fihi والتشاؤم بسفر هو من min من جنس التغير yace rubbama yunha an safari fihi da yawa ake hana mutane su yi tafiya a cikin watan safar والتشاؤم بسفر هو من جنس جنس الطيرة yin canfa safar yana daga cikin nau'i na canfi almanhiyu an wanda an kahana وكذلك التشاؤم بيوم وكذلك التشاؤم بيوم من ايام بيوم haka nan canfa wani cikin iniku kai wa mil'arbi ya yi kamar ranar larba ce an fara ranar larba nasara aka samu wata sha'umu ahlul jahiliya bi shawwal haka nan yadda ahlul jahiliya ke yin canfin shawwal fin nikahi fihi a aure ciki suna cewa ba aure cikin shawwal Kasa keɓance ce yi keɓance shi shawwal shi ma ba aure ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aure Aisha cikin shawwal yace duk cikin kuwa hili falala gani cikin shawwal anka anka aure anka annabi ya aure ni kun kenan wannan ba daidai ne kenan wafi ma da karar musannif abinda mai littafi ya ambata fi akai kalami kashin magana tai isharatan ilal hikmati fi nahyi islami an hadhihi al-umur yana ishara zuwa ga hikimar da musulunci ya hana wa'annan abubuwan wa huwa taqlidul kuffar shine kwaikwayon kafirai fallahu azza wa jalla yaqulu Allah madauki mabuwayi yana cewa ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minina ya kuwa da kuka yi imani kada ku doki kafirai su ne majibintan ku koma bayan muminai A turiduna an taj'alu alaikum alaikum sultanan mubina shin kuna son ku sanya wata hujja bayyanan na gare ku daga Allah Allah ya ce ba na ce ku yi ba ku yi kwata kwata ku yi da kafirai ya kasance an je lahira Allah na da hujja bayyanan na da zai kama da ita Allah ya ce kuma ya kulu ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku da kuka imani la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a kada ku ɗauki yahudawa da nasara su zan shine majibintanku ba abuhum auliya uba'adin sashen su majibincin sashe ne wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibinci yahudawa ko nasara cikin ku fa innahu minhum yana daga cikin su dan ya kamata ka fahimci abin da ke da jibinta abin da ke nuni da jibinta yahudawa da nasara ya kasance cewa idan aka ce ga Bayahudi ko ba nasare ga musulmi za ka fifita Bayahudi a kan musulmi wannan ka yi tawalli ne amma inda ya kasance kwastoman ka yana zuwa saye kana sai san mai musulunci ya yarda in ya kasance shi kai ka saye gare shi musulunci ya yarda amma da haka nan ba a sun ka fifita shi bisa ga musulmi idan musulmi na da kayan sai suwa shi yana da kayan sai suwa to ya kamata ka je wajen musulmi domin ka ji da musulmi sannan kuma ka kara tattalin arzikin musulmi ko baka san shi ba wata ran za a yi mai ɗaurin aure ya sai gowa ya raba ma mutane ya kira mutane su ci abinci duk musulmi ne kaga za a samu fa'ida da shi za a ce a taimaka ma masallaci ya taimaka ma masallaci za a ce a yi kaza ya yi kaza zai rasu musulmi su ga dai ya taka ba kafiri sai da ya kamata wajen kasuwanci mu yi kokarin karfafa kasuwanci uwan mu musulmi ko ina yake in dai ka san musulmi na sai su aka tafi inda shike su kuma musulmi su ji tsoron Allah ya kasance sun sassauta don wata matsalar da ake samu kenan sai kasance an je inda musulmi an samu da matuƙar tsada an je inda kafiri an samu da arha ko a je inda musulmi ya dinga ba girman kan ya ga abu ɗan kaɗan za ka sayi bai tarbon kwastoma ka je inda kafiri ya tarbi kwastoma shi ko musulmi mutum yana son mai kyau ta samai, za ka mafi yawa sai ya kwace maka kwastomomi ana haka ko ba haka ana haka da yawa cikin abin da ya ban mamaki cikin haka na taɓa tafiya tarin littattafai littattafai ne fa wayannan exercise book da biro na wata makarantar islamiyya a sokoto littattafai na dubu ɗari uku da hamsin ko dubu ɗari hudu da hamsin tsakanin su ban iya tuna amma dai adadin kun ji ko ɗari uku da hamsin ko ɗari hudu da hamsin ina kyautata ɗari uku da hamsin ne ko kuma zai yi ɗari hudu da hamsin ne sai ta akan ƙa'ida ta ni ban saye sai inda musulmi sai ta inda musulmi in saye kuma ɗan uwana na jini kuma musulmi sai ina gaya mai kaza kaza to ya san ba ni adda makaranta ba ya san mai makaranta bayan ya bani price ne na sai suwa sai kuma ya dinga ɗin bai sassauta min ina neman sauki ya ce kai ka gaya mai fashi ma haka ka sai gare mu ya san kaza ya san kaza na shi mai kuɗi ne babba ne yana ganin cewa da an mallame islamiyya ne kaza kaza ban ma isa in ciniki da shi ba bai san yadda yanke sai ba ko in sai ya dai cewa kawai sunan mai makaranta wani ne kuma ya san suna mu'amala da shi ya yi min kaushi har na so in sai ni ku bai in biya gaba in gani ko zan samu zan samu sassauci bakin abin da ya yanke min kenan gaskiya sai ko bai ko uku da hamsin ko hudu da hamsin namanci wallahi je wajen ibo yana welcome sir thank you sir sit down sir can i offer you something sir ni samu bambancin naira dubu dari da ashirin da hudu da dari bakwai naira dubu dari da ashirin da hudu da dari bakwai daga in ma ɗari hudu da hamsin ko ɗari uku da hamsin kun ga ajiyar ni soyan sai gare shi ba zai yi ba <laughs> ba zai yi ba <laughs> ba zai yi ba yi." a abin a ɗauka ɗari hudu da hamsin ne abin ɗari hudu da hamsin kasan bambancin dubu dari da ashirin da hudu da dari bakwai kaga akwai bambancin yayi yawa shi ma inda sai gare shi na gina wasu musulmi wasu waɗannan kuɗi ya yi <laughs> kaga yanzu ma inda sai ga wani tankahin su ma wasu musulmi ne na gina waɗanda suka aiko ni sai su ma na mai sun musu wani kuɗi su ma sun gino ai da haka sai mu ji tsoron Allah mai kasance muna sassautawa gara ka ci kaɗan ka sai suwa ka koma ka kawo wani yafi duk da haka waɗannan ƙabilun suka anshe muna kasuwanci sannan kuma da girmama abu sai kasance musulmi yana jalli na miliyan biyu ko yana jalli na miliyan uku kacal kwastoma da ya zo sayan abin ɗari biyu sai ga cewa ba bai iya yi wa nan da shi ga mtn kana sa katin naira ɗari ta ce daya kwastoma ana jawo ka da katin naira ɗari bayan tana da biliyan kaza fi biliyan kaza fi biliyan kaza allah ɗaya san iyaka haka banki ma yana rubuta ma ya kostoma yana kalla yana kaza yana son ya jawo ka bankin yana da abin ninkin ba ninkin kaza na kusko ne kaga cewa wai ina da miliyan biyu haka wannan zai sayi na naira ɗari da hamsin ko jeli na miliyan goma ne wannan zai sayi na naira ɗari biyu ba wani abu zai sayi ba in mun yi haka sai mu gyara mu kuma musulmi mu danne mu daure mu ci gaba da saye ga musulmi yan uwanmu sai tattalin arzikin su ya karu sai ya kasance arziki na musulmi ya bunƙasa Allah ya samu gane saboda jibinta kahir Allah ce inna Allah la yahdi al-qawma zalimin Allah baya shiryar da mutane wanda suke azzalumai ne kafirai ne sun ɗauki kafirai sun ban musulmi Shehu dan ya ci gaba da cewa wa amma ma yaktubunahu li ka'bil ahbar amma abinda suke rubutawa daga ka'abul ahbar mala ya bai bai tsaya ga abinda ake rubutuwa ba kila wani hatimi ne kila wani abu ne ake rubutuwa kila wasu abubuwa da ake rubuta daga ka'abul ahbar min annahu qad hakama bizalika ko kuma abinda ake ruwato daga rashi cewa lalle yayi hukunci da wayannan abubuwan yana cewa rana kaza tana da kyawu rana kaza bata da kyawu fadhalika bizalika hakama bizalika yayi hukunci da wannan fala ya sahu to wannan baya inganta baya inganta a ce yayi hukunci da wannan kuna da kila la ya sahu dai ku da fa ko kuna da ita duk muka fala ya sahu to wannan abin bai inganta da ka'abul ahbar kun san wani ne ka'abul ahbar ko ka'abul ahbar bai hude ne a da Yan musulunta kuma ya kyautata musulunci ne ya musulunta lokacin umar sahabbai da yawa sun ji daɗin musulunta sai su don me ya cikakken ilmi a taura da injila ya san su cikakken sani babban mallami ne na yahuda ka hanyar musulunta za ka da yin musulunta lokacin umar sai kasance har yana tambaya ta usman yana tambaya ta sai kasance ma ya ta su abdullahi abbas sai suka koma ɗalibai ne yan taho da aya sai ya faɗa musu cewa ai ga abin da ake nuna an ce yahuda da zasari sai ce eh lalle ta taho cikin littafan su an ce kaza an ce kaza irin wannan da musulunci ya ba ku labari to haka mafi yawan isra'iliya da ake waitowa da waitowa daga kabul ahdar ne sai ta ba su ta ba su yana tafassara musu cewa ga abin da aka nuni ga abin da aka ce ga abin da aka ce shi dan Fodo ya ce illa an yakuna qabla islami sai dai in wannan abin da ya kasance daga Kabul Ahbar ya zo ne kafin musulunci ne hina kana al'adini ahlul kitabi lokacin da ya kasance yana cikin addini ahlul kitabi amma da yin musulunci ya kyauta musulunci ne ya ba ɗaukar abubuwan na camfe-camfe waɗanda musulunci ya hana ya ba ɗaukar su har ya kasance saboda kyawun musulunci ne ya fita yaƙi fi lahi lokacin umar Allah ya mera rasuwa a hanya wala ya juzu li ahadin an yahkuma bima hakama bihil yahudu wan nasara abla islamihim baya halatta ga kowane mutum ɗaya ya yi hukunci da abin da yahudawa da nasara suka yi hukunci da shi kafin su. walam yahkum bihi kabul ahbari ba'da islamihi bayan kabul ahbar ya musulunta bai yi hukunci da wannan abin ba aslan wa hadha huwa alhaq wannan shine gaskiya cewa kabul ahbar bai hukunci da wannan ba zaka mu yanzu muna cikin wata musiba ta koyi da kafirai da dokar idin su zai zo muna nan gaba kadan kamar wannan idin za ta zo jibi ko <laughs> ko ba idi bace idi ce ta kafirai wanda za ta zo idin misunanta valentine ko wannan idi ce ta kafirai in ba bauta ba kai ka taba ganin ya yayi idin idin fitri ko idin azha ko yi celebrate ran juma'a to kai misa zaka idin valentine misa zaka idin valentine misa zaka yi wannan wannan sa'a ma koyewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma koyi da kafiran ne wanda wannan Allah ya ce wa man yatawallahu minkum fa innahu minhu da wanda ya yi bukin kirsimati da wanda ya yi na valentine duk ɗaya ne domin dukkanin su buci ne na kafirai wanda kafirai an kasar suna yi ne don ka abin da ya waje gare mu mu kada mu yi kada mu kula da wannan ranar sannan mu yi kokari mu jawo wani musulmi da wani musulmi da wani musulmi mu nuna ba da kyawu ba a yi don ka kowa ya jawo wani aboki ne da ya gaze yi kowa ya gaya mu wani uwa ne da ya gaze yi kowa ya tashi a masallacin unguwarsu ya yi wa'azi ya nuna babu kyawu duk wanda adda ikon kafafen watsa labarai shi ma ya faɗi a kafafen watsa labarai cewa wannan baya da kyawu wanda adda iko ya tura ma mutane ta sai tura musu wanda adda iko ta facebook ko ta twitter shi ma ya tabbata ya yi ya sanar da mutane cewa wannan abin baya da kyawu a yi yi a yi yi yaran da cewa ba musulunci ne wasu dama sun fara suna nan suna tayi haka a yi yi a gaya makarantun islamiyya dama wanda kanta suwa makarantar islamiyya ko makarantar boko primary ko secondary ko jami'a ko wata yansu babbar dama ce gare ya gina tarbiyyar musulmi ta samun lada ta da albashi ne za ka duk wanda ada islamiyya sai gaya musu cewa bukin valentines haramun ne kafirci ne koyi da kafirci ne Allah ya yi alkawarin azawa ga wanda ya koyi da kafirai wanda adam makarantar boko ya gaya musu ga assembly za gaya musu a cikin aji za gaya musu komai za gaya musu ma ka gaya musu da hikima da za su karba da gare ka cewa bukin valentines buki ne wanda ya saba mu koyawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba mu musulunci ayi mala ya ci gaba da cewa wa amma wa amma allazi ko wa amma allazina amma da ke cewa kada alimna anna al-ayyama kullaha lahi ai mun san dukkanin yini ku dukkanin ranaku na Allah ne wa anna al-yawma la wa la yadhuru kuma yini baya cuta baya amfani wannan shi da yawa mutane ke ki faɗi amma tare da haka ce walakin na aba amalo na bihi amma mun samu iyayenmu haka suka yi aikatawa zalika na amalu bihi don haka mu ma muke aikata shi shi wadan bado yace fa hada khata'un azimun wannan babban kuskure ne wa bid'atun muharrama bid'a ne kuma haramun ne wajaba ala qa'idati tauba ya wajaba ga duk mai hadin wannan magana ya tuba wal istighfaru ya istighfari li'annahu ibtada bi aqwalil kafirina domin yayi koyi da maganar kafirai wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah idan aka ce maka kafirai ku zo ku bi abinda Allah ya saukar suwa qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana sai su a'a muna biyan ma alfaina ai ma wajadna abinda muka iske uwayenmu suna aikatawa Allah ya ce a kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun ko da abin nan da suka iske uwayensu na yi uwayensu ba su da ba su hankalce shi ba la yaqiluna shay'an ba su hankalci komai na addini ba ba su fahimta ba wala yahtaduna kuma ba su da shari'a irin ta addini haka za su bin su wannan na cewa in ka iske iyayenka suna bisa sunna zaka bi su akan sunna ko in ka iski suna addini zaka bi su akan addini ba matsala bane matsala shi ne ka iske suna wata bidi'a da za su ce sai ka yi ta wannan matsala ne in ka iske dawa ba musulmi ba ne wannan matsala ne za ka kuskure ne mutane su dinga biya abin da suka iske yayin suna aikata ko ba daidai ba ne wannan ita ce hujjar mai ɗaura laya ɗari duk wanda kace mai na san ba ta amfani na ba ta suwa amma dai ai ana ɗaurawa inda ba a ɗaurawa da ba a ba ni ɗaura ba da mallam bai bani ba da wani bai wani ba to ashe wannan hujjar banza ce shi wadan fodiyo ya soke wannan hujja ya ce wannan koyi da kafirai ne ce wa hada dalalun azimun wannan kuma bata ce mai girma kai kusa ku ji wani raddi da zai yi ga masu can fayyiliku da kwanaki wani raddi mai kyau mai daɗi yace ya ajaban abin mamaki kaifa yaktaruna ba'd al-ayyami ala ba'd ya waɗannan mutane za su zaɓi wasu yini akan wani suke laraba da sa'a talata abbata da sa'a na kulla yanfa'u an-nasa haka ne yace li'an na Allah kulla ma yanfa'ul insana domin duk abin da ke amfanin mutum a duniya ta lil akali wa shurbi yana bayan cin abinci da shan abin sha duk abin da zai amfanin ka bayan abinci yake da abin sha bihi ma qawamu bunyatil insan da su ne qawamu bunyatil insan da su ne jikin mutum ke ginuwa duk abin da za ka yi ko za ka bari kana iya bari ne amma abinci in ka bashi da abin sha yanzu za a ga rauni gare ka ko ga azumi ana gane haka ko mai azumi ana ganewa za ka ga rauni ga mutum kaifa wa ma min yawmin illa wa hum yakuluna wa yashrabuna fihi in akwai wani yini da ke cutar suna babu yinin da ba su ci ba su sha kullum suna ci suna sha ciki nai wala ya zo hum zalika kuma abincin da abin shan baya cutar da su in ka ta ko wata rana da an yi abu cutar suwa ya kai to ai ka ci abinci ran nan ka sha inda gaskiya ne an yi abu ran nan yana cutar suwa da abincin da ka ci da abincin da ka sha da ya cutar da kai ran nan sai ka ce yau ba a ci ba a sha saboda me saboda yau an yi abu cutar suwa ya kai sai mai fakaifa wa kaifa wa ma min yawmin illa wa hum yakuluna wa yashrabuna wala yadurruhum zalika fakaifa yadurruhum ghayruhuma ya za ai wani abinci da wani abin sha ya tsijar da su tunda dai abinci da abin sha kuna sha kuna ci kuna sha kullun kuma ba ku cutuwa to dan me da ku cewa ranar kaza ya aiki kaza ana cutuwa yace wa hada safahun wa humqun wannan wauta ce karamarta da babbarta wa jahalun wannan jahilci ne wa zalalun kuma wannan bata ne wa bid'atun wannan bid'a ne muharrama wannan haramun ne wannan bid'a ne haramun babba abu ne a wai wani yini yana cutar suwa wani yini bai cutar suwa to haka da Allah ka koma sa littafi ran larba <laughs> ku ce ran larba ɗaya ka sa littafi sa littafi yawmul arba'a misalan magana nan da aka kawo cikin talimi ma min shay'in buri a yawmul arba'i illa illa wa qad tamma hakika wannan magana banza ce <laughs> shehu dan buri ya ce wannan tasha'um ne da bayan ayyam wannan ba daidai bane wannan kuskure ne babu wata larba da ke sa ya an fara jini ko an fara kasuwanci balle in haka mutum ya yi camfin da aka hana idan ya ce sai larba ya ka fara kaza idan ya ce sai talata abe yi wai larba an kalici haske talata an kalici dubu duhu to sai ni kuma haske da duhu ta sai maka wani abu na tsaya ya kalici haske kuma shi kenan haske shi adda wani abu rana ita adda wani abu da take yi wata shi adda wani abu da yake yi dare shi adda wani abu da yake yi kowane su ma yana da amfani inda rana ce ita dai babu dare ana an shiga uku ai da abu bai ba haka rana tana na ta amfani an sa don ta yi wannan amfani tana yi dare an sa shi domin yana shi amfani yana yin nashi amfani haka magana cewa wai an halarci haske ciki an halarci duhu ciki an halarci rana an halarci dare duk wannan koda ya inganta haka an kai to da daren da ranar duk basu da amfani Allah tabaraka ta'ala ke amfani suwa Shehu ɗan fari ya ce wal hasilu anna man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir abinda a tabbatacce abinda ya kamata duk wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira fala yahkumu bi hadal jahal ba za a yi hukunci da wannan jahilci ba wala ya amalu bihi ba zai aiki da shi ba iz lam ya'ti shay'un min zalika fil qur'anil azim domin babu wani abu da ya zo cikin haka wani ke nuna ranar kaza ita fi ranar kaza cikin littafin Allah mai tsarki wala fil hadisi sahih kun bai zo cikin hadisi ingantacce ba bal wala fil hadisi saqil bal hadisi fi hadisin haka nan bai zo cikin hadisi mai rauni ba ko hadisi zaifi wancan ma min shay'in budi ayo ko hadisi kakkace mai hadisi ne mai rauni shi wadan budi ya ce bai zo cikin hadisi ingantacce ba bai zo cikin mai rauni ba zaka wannan abin magana an ce sai suka ce la asala laha ba ta da asali ba ta da tushe sai ta aka yi aka sa Allah ya ji kan mai talimi ba ku ce amin ba amma kana sun littafi na kwarai wanda zai gaya maka he da abin da mai talimi ya gaya maka da kuma dalilai da hujjoji suka ɗabi wanda ta he hiliyatu ɗalibin hiliyatu ɗalibin ilmi ya ninka ba a ma haɗawa da talimi talimi zai kawo maka bai tuka masu daɗi zai kawo maka maganganu masu daɗi a ba ta hirarta ɗalibar ilmi zai kawo muka abin da inganta daga annabi abin da inganta daga ƙur'ani na yadda ake neman ilmi da yadda ake samu ne don shi da bakar abdullahi abu zai ya rubuta wannan littafin sai wani wanda yake ko da yake ba mallami ne bane amma kamar mallami ne ne ya fi shi shahara an fi amfanuwa da ilimi ne muhammad bin salih usaimin sai ɗauki littafin ya mai sharhi duk suna da rai an fi sanin usaimin ya fi girma ya fi ɗaukaka kuma ilmi ne ya fi amfanar da mutane sai wani wanda bai kai shi wannan ɗaukaka bai rubuta littafi sai ya ɗauki littafin sai ya mai shari saboda ya karantar da shi saboda muhimmancin muhimmancin littafin da yake da shi kuma yana nuna mana babu hasara ko kuma ƙyashi ga juna ko kuma wani abu tsakaninsu wannan bai yi komai ba sai ya ƙara ma muhammad misali usaimin ɗaukaka da falala yace wa inna ma huwa manqulun min kutubi min kitabi wannan magana an dago ne daga littafin ahlil kitabi amma su ma yaushe na baddalu wa gayyaru wani suka musanya suka canza ba ainihin cikin littafin aka saukar da shi ba wa hada huwa alhaqqu la shakka fihi wannan shine gaskiyar da babu kokonto ciki ne ya kamata mu dakata abinda mun ka faɗi daidai Allah ya bamu da kuskure Allah ya shafe cikin littafin mu shafe cikin zukatanmu saraka canfa rana ko canfa ah, ko canfa rana ko canfa yini ko canfa sati ko canfa wata duk ba daidai bane babu ranar da ake suke dauke da alheri babu yinin da shi ke dauke da alheri alheri da shari Allah ka kaddaro su amma wa sharru laisa. alhamdulillah malam kushin magana suka ce asalamu alaikum Allah ya ƙara wallafa ya ce ko ya in ko shin maganar da ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Umar yana karanta at taura sai ya hana shi kuma ya ce ko da annabi Isa ya dawo zai bi shi in gaskiya ne to ya wannan yake da masu karanta Bible don comparative religion tsayi farko ba annabi isa bai ce yace lauka da musa hayyan ma wasi ahu illa ba ya hadisi ya inganta annabi sallallahu ya ga umar yana rike da taura yana karatu annabi ya hasala sai ya ce mai inda annabi musa yana nan da shi ba biya ta zai bale kai ka ɗauki littafin da aka kusa mai yanzu kana karanta wannan hadisi ya inganta ingantacce ne amma wannan bai hana a karanta wa'annan littafan don numi a ɗauki ibra dalili kuwa annabi sallallahu daga baya sai ya ce haddisu an bani isra'ila wala haraji ku saurari bani isra'ila suna baku labari wannan babu laifi malamai suka kasa kashe ku duk wanda ya san cewa idan ya shiga za su jefa mai shubha to baya halatta ya je karanta littattafan su amma wanda sai yana da karfi zai ya wa ya gane kuskure ne wannan babu laifi ko da ya ya karanta littattafan su wannan kamar wanda mai zuwa wajen boka ne mun faɗi ko mai zuwa domin ya karyata shi wannan daidai ne haka wa'annan littattafan nasu ya samu wanda ya san su zai karantawa ya san kaza ya san kaza babu laifi karatunsu abinda da kuskure shi ne karatunsu domin ibada kila zai yi umar yana karanta shi ne ba don ya musu raddi ba yana karanta shi ne kawai akan ya ce wannan littafin Allah ne da aka sauka suwa to bari shi ma ya ɗauka in karanta kuma zai yiwu daga farko farko ne daga baya dai annabi sun san ya ce a saurari magana su babu laifi sun yi ce malam menene hukuncin masu fifita kafiri akan musulmi sanadiyar wasu halaye da yake yi na kwarai ko kuma ya kyauta musu shi kuma musulmi ya munana musu halayen kwarai ana samun su ga musulmi ana samun su ga wanda ba musulmi ba musulmi dai shi ya fitin cinta ya halayen kwarai amma gaskiya al'amari shi ne ana samun su ga musulmi ana samun su ga wanda ba musulmi ba Allah ta tabaraka ta'ala shi ma ya ce wa min ahli kitabi man inta amanu bi qintarin yu'addi eh, wa min ahli kitabi man inta amanu bi dinarin bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man inta amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima saboda haka cikin su akwai na kwarai cikin su akwai wanda ba na kwarai ba saboda haka wannan bai ta amma ka so shi so na zuciya ne dama ba wuce na cewa dariya ba so ba ko dama ahli kitab ba ana kai mai dariya ba ana kuyi kaza ba amma so yana cikin zuciya wannan bai ta ka fita shi amma kana cewa halayen nan da kafirai kai musulmi ya kamata su yesu halayen kwarai ne amma ga yanzu yanzu misali wanda ba ku labari dazu wanda ya sada kun ga wani halayen kwarai babu shakka wanda ya sai suwa da ara ya fi halayen kwarai amma wannan bai sani kuma yace na fi son kafirin wannan bai halatta dole wani fi so har yanzu dan uwana musulmi amma inda ma ya gyara da ma ya fi duk da mun nawa da yayi ya fi wancan kafirai amma dai wannan abin da kafirin yayi wannan ɗabi'a wannan za ta fi wannan wadda musulmi ya yi domin wannan wadda wadda musulmi ya yi ba musulunci ya ce ya yi ta ba ko waccan wadda kafin ya ce a yi ita wadda kafin ya yi ita musulunci ya ce a yi wallahu alam um, ka karanta? ok ok shi ne wannan eh karanta ita ce Mm. ok lalle haka ne wani ya ce yana son kwarai daga tsoron tambayar ta yana da muhimmanci ya ce assalamu alaikum bayan ya yi addu'a ya ce malam Dun allah ah, Allah an rabe muna dangantaka da in bai tana da ya yi ta da baki hmm, bismillah hmm. eh, isma abinci abubakar hasanta eh, eh ok eh, ya yi kyau ya ce a bayyace wani dangantaka da ke tsakanin asma'u binti abubakar da manzo Allah sallallahu game da yin lift don wasu mu har hira ake yi da 'yan mata in an yi musu lift <laughs> musamman a jami'a tsaye wannan shi ne wannan shi wannan shi ne kusa satin da ya wuce mun ce asma'u ko ta zo tana tafiya sati biyu suka wuce asma'u ta zo tana tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya ce ta zo ya rage mata hanya ko ta ki tafiya to wannan yana dalilin cewa da kaga mata suna tafiya suka tsaka ce kai musu laifi <laughs> wannan baya wannan baya nunawa na farko shi annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin shi ya sha bamban da hukuncin kowa ga irin wa'annan al'amuran shi annabi sallallahu uba yake ga matan mu'minai dukkanin su kai kuma kaga ba uba kake gare su ba zaka baka da incin labewa nan ce wai ka dauke su ku ji tafi sannan abinda ake gudun kai kai shi manzo Allah sallallahu alaihi ba a gudan mai yayi eh, haka ne ko ba haka bane saboda haka shi hukunci ne daban ne da sauran hukuncin mata ba haka bane ba da kaga mace ba bai kyautatuwa in ka ta kaga mace sai kace ka tsaya kai mata laifi na san wani bawan Allah da ke haka yace kawai sai ga mace sai kila bacewa ta yi sai <laughs> bacewa ta yi cikin gari mace za ta bace ka ta ta kawai duk mazan da ka wuce ka wuce babu wanda ya bace sai mace ta ta ga bacewa ta yi <laughs> saboda ya son tawili da ka kawo ka kawo ka kawo abin kwarai to zara ka wannan wannan bai da kyawu ah, ka ce wai wai ka kai au mace bai da kyawu amma kila idan suna da yawa gansu inda ka tabbata ba su samun mota ko tsofaffi ne ko yare ne ma ka tabbata inda suke za su wahala ana zafin rana ba a samun mota kana cewa ku shiga ka bude musu bayan mota su shiga su uku ne su hudu ne ka dauko su kawo su inda suke sauka sauka ka wuce wannan kai baya da muni amma ita ɗaya ce baya halatta domin za ku yi kulwa kuma ba mu haga makka bace ina fatan mun fahimta ko saboda abin da ya kamata a kiyaye Allah tabaraka wa ya tsare mu wannan bai zama hujjar mutum ya dinga ɗaukan matan da ba nashi ba cikin mota abubuwan da ba su dace ba suna shiga Allah ya samu dace subhanakallahumma